Amanar so, amanar so, amanar so. Me haka? Me kawo ki gidan nan kuma? Na zo ne wa mahaifiyarmu barka da dawowa daga Saudiya. Hasali ma yarinyar nan fa ba ajin ka bace. Ni fa ba ili nake so ba. Shi kan shi ne Alhaji yayi ni wallahi shi nake so saboda yau dinnan ya tabbatar min da bakin sa ni ma shi yana so na. Akan ne da umma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 na rayu da matar da ɗan uwana yake sani. ni na ganin ina san samu na ne zai ya samu zulaiha ko da shi wancan ɗin da take so ba ta same shi ba ina ganin za mu fi samun farin ciki da kwanciyar hankali to ai santa ike amma bata kamace shi ba ai zai da ba shi dace da wannan yarinyar ba ka tuna baba amanar so ce ka ɗauko wa kanka. Ya za a ɗauki yarinyar nan a haɗa ta da zaidu wanda shi kansa bai tsaya akan kafafuwansa ya riƙe kansa mm, mm, mm, ya saita kamar yadda ake so ba yaushe zai riƙe 'yar mutane. Ta ya za a yi ta ji daɗin rayuwa da shi. Kullum fa taro shi nan ake a taro shi nan a taro shi nan yana burtsiya kamar wani hanji. Shi ne za a ɗauki 'yar mutane a bashi? Kuma buri ake a ga an cika buri an faranta mata rai. ita ma ta samu kwanciyar hankali da kai ta dace. Abin da nake so da kai, duk so so ne, San kai ya fi. Kuma idan aka yi hakan ma ba san kai ba ne, kyautatawa ce. Ba wanda ya dace da yarinyar nan bayan ka. Kai din nan kai ne ka dace da wannan yarinyar Zulaiha. To umarni dai ba zan kita ki ba, amma dai a rediyo lamarin nan ba da zuwa gaskiya. Abin da nake so da kai, ka ɗauke ni mu je ka kai ni ƙauyen nan in je in samu iyayen yarinyar nan ni magana ta fahimta juna tsakanina da su a yanzu ta girmi rayuwa a wannan ƙauyen nasu mahaifin Zulaiha na je ƙauyen na tara shi da lafiya sosai yanzu haka ma na sa da shi asibitin birni da kula da shi saboda a can din na gaba ya samu kula yadda ya kamata kin ga ba dama a je masa ta magana ta shafi magana ta yanzu ta lafiyarsa ake tukuna to ka gani an zo gurin shi kansa mahaifinta ba zai so a ce wani ya auri 'yan nan saɓanin kai ba saboda a duniya bai taɓa samun wanda ya tsaya ya kyautata masa irin yadda kake kyautata masa ba yanzu gashi ɗawainiyarsa ma kake so ka ɗauko gaba ɗaya cokan ka kawo ƙarƙashin ikonka ka aji wai zai so a ce kai ne sarkinsa hmm? a dai duba lamarin nan gaskiya baba lokaci yayi da ya kamata a ce magana auren nan an wuce gurin nan da zati da kamala da mutuntaka sutura gaba da baya Allah yi wa bawa amma a ce har yanzu baka samu kayan aure ba ina zan dinga samun kwanciyar hankali ni yanzu babban damuwa ta babban abin da ya fi tsaye min a rai ya fi ci min tuwo a ƙwarya bai wuce rashin ganin ka samu matar da za ku zauna ku ci gaba da rayuwa da ita. Amma na riso akan damka ga wani laminta. Sallallahu alaihi wasallam. bakinta dari shi amanar ah, harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce har yanzu ina mamaki kamar da mutane suke mamaki mamaki me kike yi da masoya da yawa amma ba ki da wata zance sai magana alhaji aliyu ko me yasa anti ina son namiji mai nagarta ne wanda idan har na shiga to na shiga kenan babu fitowa sai ranar da za a fito da gawata a kai na kabari to amma mutane sun kasa gane haka dole ne mace mai nagarta dole sai ta nemi namiji mai nagarta. To amma abun mamaki gashi shi har yanzu ya kasa karɓar ki a matsayin matan da zai iya aure. Har yanzu ban zauna ni da shi yi magana ba. Amma na masa uzuri. A zargin da nake yi amana so ne take rinjayarsa har yanzu. Saboda yana tunanin cewa Amina tana nan har yanzu bai san Amina ta koma gidan mijinta ba. to ina min kallon mayaudariya maciya amana. Amma ina son na samu zama da shi domin na sanar da shi abin da ke faruwa. Allah ya kawo lokaci kuma Allah ya sa mu dace. Amin ya Allah. Hakan da yake min wannan ya sa na ƙara jin cewa na yarda da shi kuma zan iya rayuwar aure da shi. Saboda a yanzu mata mata 'yan uwanmu ba sa mana wannan uzurin. daga lokacin da budurwa ta ga saurayinki yana dan haba-haba da ke sai ta nema yadda za ta cusa kanta ko kuma shi saurayin mace amana in ya ganki da kawarki sai ya nema ya kula ta ita kuma saboda ba ta da amana kawai sai ta ce masa ta mata aminci. amince to ta za mu zauna lafiya ai ba za mu taɓa zaman lafiya ba amana ita guda ɗaya ne in ka riƙe ta to za ka zauna lafiya hakan ne ya saka nake jin shi a matsayin mijin da ya dace da na aura Allah ya sa da rabo zai gane. Amin dan manzo. Carrot ɗin ba a kasa ɗin nan ba ne? Ba ka ba gashi har yanzu carrot ɗin take yanka shi. kuma akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya Umma, ba dai magana nan yanzu take damin ki cewa. Kika zo na ta wannan kai kawo. shi ne mana baba haba baba ka sani sarai ba abin da na fi so nake kauna irin samun farin cikin ka to ya na alamar ba zai dame ni ba haka ne Umar. na sani amma ina so ki mata alfarma kin ga wannan lamarin shiri ya riga yayi nisa tun kafin ki dawo da na fahimci wannan al'amarin na tashi da kaina na tafi na je na neman musu alfarma shi ilin nake so ya yau wa zaidu shi kuma na masa musanye da laure kamar yadda na gaya miki a baya kuma ba zan iya samun nutsuwa ba na rayu da matar da dan uwana yake so kuma na san ita yake so kuma na ga tasirin kasancewarsa tare da ita wanda idan har yana tare da ita ina ji a raina cewa zai iya barin ko menene da muke masa da shi ani dama magana wancan na ƙauye ma gaba ɗaya ne ba ta gabana gaba ɗaya bata cikin lissafi na yana son ta yi bata ta tafi birni bare shi kuma zaidu ai zaidu ba mutumin da ya cancanci a ɗauki 'yar mutane a bashi amanar ta bace ka duba ka ga irin halayyarsa kai ɗin nan dai kai ne ka cancanci wannan yarinya zulaiha idan yarinya ce ita adala mai adalci ka ɗauko ta ka fito da ita ka kata ƙarƙashin inuwar ikonka ta raye ta ji daɗin zama da mu aiko bai kamata a ce an ɗauki fuska daga kan bukatar ka ba amma umma kada su ga kuma mun zo musu da na abu na daban tunda kin ga na na je na same su ba da rashin lafiyar shi bin ita zulaiha din ba da ma an yi abin da aka yi aka gama kin ga yanzu kuma zo a ce musu ga wani abin daban za su kalli abin da wata fuska ta daban ba za su fahimci ba zai zama to kamar an yi magana biyu kenan umma a gaskiya idan suka zo da magana saɓanin wacce muke so ko in ce wacce nake ra'ayi wacce ni nake kanta magana ta Allah sun zo da son zuciya yawa saboda ba wanda ya cancanci yarinyar nan in ba kai ba amma na so ce na ɗauka kuma ina fatan Allah ya bani ikon aiwatarwa to ma ba zan wa maɗinki ba amma dai a taimaka min ki dan sake duba da lamarin nan a taimaka musu gaba gidansu. baba na riga na gaya maka na ɗauki amanar su ba zan kuma gajiya ba insha Allahu sai inda ƙarfi na ya ƙare wajen ganin farin cikin ka. Ya sa Amin. Na yi ta kira zai dogon same shi ba. Na nemi shawara har yanzu ya saba da An ce ko ka gani? Kaɗan kenan daga cikin halayyar zai wannan ba halayya ba ce ta mutumin kirki duk sanda aka buƙaci a same ka ba za a same ka ba Wayannan ce aka yi tafi da gidanka ce duk inda ake da buƙatar ka aka kira ka aji ka amma in ya ga dama sai ka rasa ina yake shiga a dinga neman wayarsa ba a same shi hmm? wannan halayya ce mai kyau Allah dai ka shirya Allah ka ganar da Zaidu yayi na in ga na karɓi kuɗi a hannun bawan Allah nan amma abin ya gagara abin ya ci tira da yake mutum ne mai mugun wayo babu yadda ban yi ba na bullo masa tana na bullo masa tana duk hanyar da na bullo bawan Allah nan na kasa samun damar da zan shi kuɗi a hannunsa kai na ƙulla abuta da shi na fito masa a mai kuɗi na tsawon shekaru masu yawa amma duk da haka bawan Allah nan na kasa karɓan komai a hannunsa ya kasa ɓamɓan ruwa kai in kare maka na cuna masa ƙanwata ya aure ta saboda in mai da shi saniyar tatsa in tatse shi yadda raina yake so amma bawan Allah nan na kasa samun abin da nake bukata a wajensa abin ya gagara amma na san duk duniya da ka mahaifiyarsa sai wannan ƙanin nasa su ne abin da ya fi so a duniya to zaidi ya zo hannu Assalamu alaikum. Alhaji Ali ne? Na'am ni ne. Don Allah muna neman taimako ne. Don girman Allah ka taimaka mana. Ina da marayu kuma ba su da lafiya. Shi ne nake so ka so ka taimake mu don Allah. To, ku yana ku samu lamba ta? Lokacin da ka zo gidan barista Hajara, shine ne muka gaya mata cewa muna da marayu muke so ka zo ka taimaka mana. Ta ce mana sai ka gani da idonka, in ka tabbatar ta san za ka taimaka mana. Bewar Allah, ba zan iya zuwa gidan nan ba gaskiya, ba zan zo gidanta ba. ku dai faɗi wani guri daban ba nan ba amma nan ba zan so gaskiya ai gidan ita ma ba gidanta ba ne amma muke so mu jira ka a wannan gidan idan ka zo za ka same mu shikenan ba matsala insha Allah zan yi kokarin haɗuwa da kuma, zan kula da lambar zan zo insha Allah to na gode sosai assalamu alaikum to wani abu ne kuma ke faruwa? sa ni na yi ƙarya. <laughs> Alhamdulillah in ba haka ne masa wani san ba zai zo ba. To Allah ya kawo shi. Amin. <laughs> Eh umma da yake akwai gidauniya da na kafa ta tallafa rayu wadda nake fata Allah ya sarrafa ladan ga mahaifina. To akwai wasu da suka kira ni uwar marayu ce ta kira ni tana son taimako to kin san halin mutane a baya kawai nakan ce a gaya min mutanen sai na aika musu da sako to sai aka rika samun marasa tsoron Allah idan ka tura sai zama tuba can sako yake zuwa ba wani sa'in ma babu matsalar ake kiranta sai a bayar to shi sa nace sai na dinga gani da ido na kawai duk lokacin da irin abubuwa suka fara haka sai na tabbatar kafin na ba da sakon to shine nake so yanzu in je insha Allah kafin na je ofis zan gani sai na fara biya na je na gansu in ya so albashi sai na tafi kuma na damu sosai in ga zaidi ya zo saboda kin ga ka abin da yake da dawo ki zan ci gaba da kokarin kiransa insha Allah idan na ganshi shi zamu dawo gida tare da shi bi Allah Allah ya ji dan alhaji na sarki wato duk wannan abubuwa naka gaba ɗaya kullum da mu suke da rayuwa alhaji alhaji ya faku ya bar baya baya kuma ta yi amfani Allah ya baka kwarin gwiwa da ƙarfin wuyan ɗaukar wannan abubuwa da kake fama da shi Allah ya shiga cikin lamarin ya ci gaba da dafa mana baki ɗaya Allah ya bada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 so ba ba a ƙinoni tsaya na ce tsaya in fita daga motar nan ah, me ya zafi haka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 na ga alama baki gane ni ba ma ko to ni dai ban gane ka ba wallahi ban gane amma ni mamaki da baki gane ni ba to ni dai kawai gaskiya na ji ban nasu bane kawai zuci tun da na shigo gidan nan kika dame ni da surutai kika cika ni da magana haida magana yarinyar nan fa da kake kai fa kai ka santa lafiya kawai ka tashi da sanan goyon bai gidan masoya